albishirinku eh allazawa zan ce salamu alaikum alhazai domin dole in ce muku alhazai eh, duk wanda yake mayin din satoshi to dole a kira shi da alaji dole a kira shi da ne da alaji so a satoshi sun saki sabon object akan cewa ranar friday za a yi mainnet zawa za a mene za a yi mainnet on friday din nan on 25 so idan ka shirya to su ma sun shirya ina da shawara da zan ba kowa da kowa idan ka san kun gane gidan gidan coach din bayan mun ne gashi na kun shi ku duba kauyen da yake zama wannan tsohon nan inda a Najeriya ne ba zai zo nan ya zauna ba <laughs> a bayan gidan mu yake ni ma zan je aiki ne so shawara nake so in bada anan shine idan ka san cewa an yi launching so kaka kuskure ka dauki a ah, coins ɗin ka sato shi ka je ka sai da a daidai lokacin da aka yi shawara shine mutum ya dan jira ma dan ga abin da Allah zai yi kakkai gaggawa saidawa kakkai mene kada ka yi gaggawa saidawa yawwa dan haka Allah ubangiji ya ba mu sa'a yawwa sai an jima so wanda ba su yi ba kuma sai mu ce muku Allah ya ba ku hakuri <laughs> mu tara a gaba akwai wasu coins su ma suna nan eh, in kuna so zamu iya gaya muku ku je ku fara yauwa na manta akwai a ga lamba wayar zan sa akwai wanda suke tambaya na suna da matsaloli a satoshi ko a pi network so duk wanda yake da wani matsala zai iya neman jamil ko abdul bittai ga lambar sanan zan sa wannan lambar za ku iya magana ta whatsapp ba kira ba ku tura sako ta whatsapp sai ku mai magana zai iya taimaka muku abin da ya sa na ce alhazawa to duk wanda ka ga yana mani in satoshi bai je maka ba to shine kawai bai ka dama ba ba shi da ra'ayi amma lokaci yayi dreaming ɗinka mafarkin da kake ta yi na zuwa makka lokaci yayi abin da ya sa kenan muke cewa kowa ya je ba domin kai yanzu duk wanda yake mani in sato shi yafi karfin ya ce yana neman wai jari abin da zai kashe ko zai dan yi maleji a'a sai dai kai tunanin kawai ya za ka yi ka je aikin umara ka je hajj ka je ka sauke farali ka je ka yi ziyara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so Allah ya ba mu sa'a yau na manta jama'a sannan ina son an sanar da mutane da Allah duk wanda ya san cewa bai fara yin mining ba to zai iya farawa fa masu tambaya na akan Pi Network ga wannan farar kuɗin da kuka gani cizowan Germany shi za ku yi amfani da shi. Yauwa, da Jamil da kuma Bittime duka za ku iya neman su akan wasu matsalolinku da ba ku sani ba ko ba ku sani da za ku yi ba. Yau ni ina hanya ne zan tafi aiki shine za ku ina magana sabi ban da lokaci cikakken su amfanin su Jamil da Bittime suna taimakawa kuma ba wai kuɗi suke karɓa gun mutane ba. sai dai abin da ya fi karfin su shine za iya cewa kaɗan ba su wani abin da za su tada su gyara ma ka Allah ya ba mu sa'a amin sun amin na gode sai an jima cizo ban jamani naku a kowane lokaci yes sannan jama'a na manta an gaya muku again kuma sodi na ƙara dawowa akwai link link din da ake yin mining gaba ɗaya zan sa su akan facebook dina ku je za ku same su duka da remetoni remetano da kuma remitano da kuma pi network da kuma eh, kai gas su duka zan je in sa duka yawwa saboda ina magana ina wage wage saboda in police sai gani na rikewa ina magana so za a ci ni tara kun san turai su komai laifi ne yawwa kuma in kana so ka zauna a Europe so sai ka bi doka Allah ubangiji bamu ba mu sa'a sannan kuma miners da kuma pioneers muna nan ni na zama jakada na nan Europe duk wanda zai zo Europe ba shi da matsala cizo yana nan ina nan kun gan nan eh cizo wan germany pioneers wannan bidiyon naku ne kowa ya shirya eh mana